misalin haula da ta kawo ƙara wajen manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a kan matsalanta da mijinta har Allah ya saukar da kada sami Allahu ƙaunar latitu jadiluka fi zaujiha wa tashtaki ilalla shin yanzu wannan abin da ya faru da ita ita kaɗai ne koko duk wacce ta samu kanta irin abin da ya samu haula ya shafe ta wannan hukuncin kuna gane wannan da ce wani zai zo ya gululi a yau kamar yadda aka samu da yawa sun yi gululi a zamanin annabawa da su gabata har zuwa zamanin annabinmu ma shine satan dukiyar ganima shin nassin da allah maɗaukin sarki ya ce wa mai yaglul ya'ti bima ghalla yawmal qiyama shin ya shafe shi a yau ko ko sai waɗanda ya shafa a wancan lokacin ne kadai to sai malaman usulul tafsir suka ce al-ibratu bi umumil lafzi abin lura shine duk wanda wannan lafazin ya saka shi a cikin kullu kuciyen shi to ya shafe shi wannan hukuncin labi khususu sabab banda a kalli sababin da ya sa aka yi kara kalli cewa dama ya sauka kan wani da wani da wani ne kadai a zamanin tabi'ai banda su tabi'u tabi'ina banda su har zuwa wannan zamanin da zamanin da zai biyo bayan mu banda su waɗancan ya shafa bid'an mutanen da wajen tafsiri sai ce haza li ahali makata. girin wannan ne ba su yadda da al'ibratu bi umumin lafzi ba kuna gano wannan da kyau ku to su waɗannan 'yan zamani masu dabaran ɓata nassi saboda cimma wasu manufofi nasu mala ya ce fa'akhadu bin ra'ayin akhir sai suka ɗauki ra'ayi ɗayan daban wa huwa annal ibra bi khususus sabab za a kalli menene ya faru ga wani keɓantaccen mutum a wannan lokacin misali a ce nassoshin sotun nuri sun shafi aisha kadai da wani ba batabi'e zai mota ba batabi'i ya kazafi irin na aisha to ya ci bulus kun gane da matsala irin na haula zai faru to ban da wannan wancan nassi na waye na haula ne shi ne al'ibratu bi khususin sabab menene sababin da ya sa ayan ta sauka to wannan ne kadai yanzu da annabi ya ce innama masabaru inda sadamatul ula to ya shafi wancan matan ne kadai a wannan fahimtar nasu saboda sababin ita ce to wannan sababin khususiyanta ne a wannan bidan tasu amma a abin da yake ƙa'ida ne al'ilmiya wanda nasoshin magabata suka tabbatar da ingancin wannan nasi to shi ne al'ibratu bi umumin lafzi labi khususus sabab sai ce labi umumin lafzi ba za a yi da umumin lafazin ba za a kalli khususus sabab ne an gane wannan da kyau ku mahala ya ce wa fahimomin min hadhil ƙa'ida fahaman khati'an sai suke fahimta na kuskure dangane da ka'idan wa huwa anna kulla nassin ya khussul hukuma bi sababihi wai kowane nassi ya shafi hukuncin da ya faru ta sababiyyar shi ne wala ya ta'adda fihi hukumu ila ghairihi hukuncin bai hawa wani shi mun gano wannan da kyau kuma ku misali irin wannan yanayin again misalin za ku iya ganewa a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama amma wannan misalin ka lashe ne akwai gaban shi yana nan tafi kun gane wannan wannan ɗan ka lashe ne sanda annabi ya hijira ya fara yada zango ne a unguwan ƙuba a nan ya ɗebi wasu adadin kwanuka mazuwa wasu adadi a nan ya assasa wa mutanen ƙuba masallacin da yau ake ce mashi masjidu ƙuba har malamai suka kai su komo suna fahimtar wai wani masallaci ne allabi usisa ala takawa shin masallacin annabi ne ko ko masallacin ƙuba? to bayan da annabi ya kafa wannan masallaci sai Allah maɗaukin sarki ya shahara wannan masallaci a wannan yanki na uba baki ɗaya sai ya zama al'umma suna yadda da karɓan fatuwoyi daga limamin wajen da kuma waɗanda su ne annabi ya sauka wajensu ya assasa masu masallacinsu ana nan sai hasada sai ya shiga cikin zuciyan 'yan uwansu sai su koma gefen masallacin ƙuba sai suka haɗa kuɗi sai suka gina masallaci su ma tama masallacin sai suke so annabi ya zo ya sa hannu wajen buɗe shi domin yadda wannan ya karbu shi ma wannan ya karɓu suna da muguwar manufa a ransu na marabtan wani ta kadari wanda za mu zo mai tarihin shi wanda mun taɓa yi a baya kuma wannan na lamunce maka duk wani tafsiri na duniya ka je karanta haka za ka gani da suka zo suka samu manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lokacin annabi yana shiryawa zai je yakin tabuka kaga ba yakin tabuka ya dame su ba ba ci gaban musulunci da kare musulunci ya dame su ba su siyasar rayuwarsu kawai ya dame su suka ce ga wani abin arziki sun yi saboda matafiya saboda ruwan sama saboda lokacin sanyi saboda nisa saboda masu ƙaramin ƙarfi sai kawo dalilai da hujjoji masu tarin yawa annabi ya karɓa ya yadda sai ce to amma ku bari in mun dawo yaƙi za mu zo za mu buɗe muku nabi ya kwashi sahabai suka tafi su kuma suka koma gida suka kwance kaga tun daga nan ka sa akwai mishkila bayan da annabi ya dawo daga yakin tabuka ba a samu halin yin yakin ba zai ratse ya tafi buɗe wancan masallacin sai Allah ya saukar mai da ayoyin da za mu zo mu nannage su a cikin wannan karatun da nake muku ishara Allah ya ce wallazina takhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minina wa irsadan liman haraba Allah wa rasulahu min qab wala yahlifunna in aradna illa al-husna sai ce wallahu yashhadu innahum lakazibun la taqum fihi abadan sai ga aya ta sauka Allah ya ce wallazina takhadhu masjidan diraran waɗanda suka ɗauki masallaci domin cutarwa ma'anar cutarwa shine wannan masallacin zai cutar da ɗaya masallacin eh kun gano wannan to ya zama masjidu dirar duk tafsiran duniya ka je karanta tun daga raddul azan har kowa kun gano wannan sai ce wa kufran to jahilai wanda ba koya musu fassara ba sai zai ce to ai arna ba ne bane an cewa kufran kalman kufran kalma ne na kafirci zalla ko me take nufi kaman kalman dal ce a ina ta zo za mu zo mu tattauna a wajen mutane suna shiga cikin al'amarin alkur'ani da hadisi ba koya masa aka yi ba sun tara jahilai suna gaya masa abubuwan da jahili ba zai iya gane mai ake gaya mashi ba tumu kafirai ne za mu zo ka ji mai malamai suka fassara wa kofaran wa irsadan liman haraba Allah wa rasulahu wa tafriqan bainal mu'minina da kuma raba kan mu'minai bayan Allah ya ce wa tasmu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu ku yi riko da igiyan Allah ku duka kakku rabu su kuma suka zo da abin da zai raba jama'a yanzu wancan imani ne da wancan nassin koko kufurin bihadan nas kuna gano wannan yanzu ayan wa a tasimu imani aka yi da ita koko kafirce mata da Allah ya ce karkai kai yanzu wannan in an yi imani da nassin wa tasimu koko kafaru bin nasi wa tasimu so za mu zo mai magana kan wannan da nasoshin da yawa ai kun gano wannan sai ce wa irsadan sannan wajen ya zama sansani ne liman haraba Allah wa rasulahu ga duk wanda yake da adawa da wani su da sunan addini sai wajen ya zama mai sansani da zai fake wajen zartar da wancan adawan tashi za ku ji fassarar malamai yayi sai ce in ka taba su za su rantse da Allah in aradna illal husna wallahi mu da kyakkyawan manufa muka yi mun gano wannan sai ce wallahu yashhadu innahum lakazibuna duk abin da suka ga maka suke yi in ji fa Allah yanzu Allah ya ce duk abin da suka faɗi ƙarya ne sai ka ajana Allah sai ka ce wane ya zai ƙarya sai ka yadda da nashi imani da nassi ko ce ma nassi <laughs> ko kofarar ya bayyana ko bai bayyana ba Allah ne ce duk abin da suka gaya maka karya suke yi sai ce la ta fihi abadan har abada karka sake ka tsaya kai komi a wajen bai ce wala tu salli fihi abadan ba sai ce la taqum fihi abadan komi karka yi a wajen to matsaya nan sauran bayani sai mun hada a can yanzu wannan kawai an debi ne an yi fassaran zarci rubutu kan wannan ya riga ya gabata ba wancan ba an riga an aje shi ko ba ni za a yi sai dai ba a zo wajen ba kun gano wannan da kyau ku to yanzu wannan ayan da wannan ƙadiyyar da ta faru shin za mu ɗauko al'ibaratu bi umumin lafzi ce labi hususun sabab mai amfani da ita ko ku al'ibaratu bi hususun sababi labi umumin lafzi cewa yanzu babu dirara sai zamanin annabi ne aka yi wancan kuma ta ci ta cinye yanzu duk abin da gaga dama ka yi ba matsala ai wane ma ya wane ma ya wane ma wane ko wane wannan da kyau ku kuna fahimtar wannan yanzu wannan ba ita ce wannan ka'idan ba yanzu wannan da ma da ya ce wa kama ba'adu ɗa'ini na minal mu'asirina bi hilatin jadida li ibtalin nusus wannan ɓata nasi ne ko ba bata nasi bane yan zamani ne suke ko ba yan zamani ne suke yi ba yanzu da waɗanda ke ɓata addini irin wannan karatun su ya kai sai ya karanta wannan littafi al-mufassal fi radd ala shubuhat a ada al-islam za su wannan shirma kuma wannan ka'idan al-ibrat bi umumin lafzi wanda yayi a maguma da wanda yayi a tudun wada da wanda yayi a su da wanda yayi a ko'ina nasin na magana da shi koko na zamanin annabi kawai ke magana da shi duka koko wadancan kadai to ka'idan malamai kenan al-muttafaq alayhi amma ƙa'ida wacce ya zama da ifiya wanda malamai suka watsi da ita shine al'ibratu bi khususus sababi labi umumin lafzi wannan shine matsalar kisa da yawa Allah shi kyauta mutum sai ya zo mutuwa zai ga abin da ya makan shi mun gano wannan da kyau ku dole ga gaya ma gaskiya bai bukar da shi Allah bai aiko ka kan shi ba lasta alaihim bi musaitar wa ma ja'alnaka alaihim wakila wa ma ja'alnaka alaihim hafiza Allah bai sa ka ba kakka bata ma kanka lokaci ka faɗa shallake kawai ketare an gano wannan da kyau ko kar ka bata ma kanka lokaci in baka fahimci wannan ba za ka wahala saboda annabi a zamanin shi Allah ke mai wahayi yana karantarwa amma da yawa ba su yadda ba an samu wanda kafire ne an samu waɗanda da imanin amma da munafinci haka zamanin sa bai tabi'ai har zamanin yau haka yake iza ku daina zaman gaba da mutane kuna batanci kuna wannan ga mai gaskiya kiji ku garbu da shi jama'a lokacin ya wuce da zaka tsaya kawai damuwa da tunani ya dame ka har cuta ya kama ka kowa ya dauki tsarin addinin da zai yi amma kuma jiki magayi shi mai addinin ya faɗi yanda yake malam ai kai ne baka yi mana bayani ba an giyayi ka dauke ni aikin maka bayani ne kuna gane wannan da kyau ku duk bayanan da muka yi tuntuni bai ishe ku ba duk wanda ya yanke shawara zai yi wani abu ko ka kyale shi da shawaran shi mana Ina kasa gane wasu an su mutane kan addini da rayuwa kun gane wannan da kyau akwai abin da in mutum ya ɗauko ko zan ga mai kariyayi yana gani yana da wani hikima da wayo in ya je yi wai zai nasara sun ce in yanzu misali kai san da aka yi abokinka magana ban ce ka kai mashi ba da kai ta yi amfani wannan abin ne malam harka in ya fitina ta zo ko a lokacin da fitina ta taso to baka taron gabanta kyale ta kake kawai ta ci ta cinye kamar trailer ne da lodi ta kwaci kun gano wannan da kyau ko ba ka taron gabanta barinta za ka yi ta buge falwaya ta buge bishiya mota mai tsautsai ta make ta ta tattake yara da 'yancin kasuwa bakin hanya har sai ta gama gudunta ta je ta fasa ya rike ta <laughs> yanzu ta fasa ya fi abubuwan ƙarfi ne ta gama cin zamaninta ne shi sa fitina irin wannan in yi taso ko in kai na siya 'yar ko ka sa ido wala sai ta ci ta cinye kamar zamanin mulkin da aka baro ne a najeriya din yadda kuka ce ba zai kai shekara sha shida ba ƙarya kuke wala sai ya kai ai fitina irin wannan in ta taso ko kaucewa kake yi ta yi ta gudunta kun gano wannan da kyau ko wallahi in ta kai ƙarshe mawaƙi sai mata waigi kun gano wannan da kyau ko wallahi lazim to shi sa wannan matsalan ko <laughs> wallah matsala ne sassauka ba matsalar ta da jijiya wuya ba ne ina fatan mun gano wannan da kyau matsala ne kawai na yi ma mutum nasiha in ya ji oho in bai ji ba ko ɗibo da zafi bakin shi mutum ne ya ce zai haɗe taɓarya in ba ka da ruwan da za ka ba shi ya ƙara haɗiyawa ba ruwanka ka sakan mashi ai taɓarya ko wahaɗe ki wallahi nan tsaye zai kwan an gano wannan da kyau ko mutum ne kama gatari zai haɗe ka saka mai kotan kawai ya haɗe abin shi an gane wannan ku ba wani dalili wannan ƙa'idan ne kuma wannan aƙidan ne da take ci yanzu bal bal bal bal a duk duniya ita ce na ɓata nasoshi ga yadda suke saboda wasu manufofi to masu irin wannan aƙidan da wannan aiki su ne almubdiluna su ne ibini timiya ya yaka ka gaya man irin waɗannan mutane da suke tara jama'a ake masu kirarin malanta ake kaza dare ɗaya ka ce ba malamai ne su ba kuma suna da daman da za su haɗa ka fitina da sarakuna ba su haɗa ka da su ba shi ne abin da ne timiya ya fuskanta su ne masu ɓata nasi, ma zuwa da abubuwan da yake ma addinin musulunci tarnaki kuma za su kawo mai nema da ya ce za su shiga cikin littattafai malamai ne sai su kawo abubuwan da aka yi watsi da shi na tarkace sai su kwaso bolan da malamai suka zubar sai su kuma ce shi ne ma ya halatta kun gano wannan da kyau ku kuma za su yi ƙoƙarin saɓa ma jumhuru manyan malamai waɗanda duniya ta karɓe su a matsayin malamai ne sai zo da abin da zai zame fitina kun gano wannan kuma jahilai zai ce kuma gaskiya ne kaji ana tsage gaskiya kana ba jahilan nan rata ko duk za su gaji da hayaniyan da suke yi to da dama shi jahili dan kidan ka na juni duk abin da aka kada mai ya ji kalangun te mai ragwadai zai me zai fito fage na danna rawa ba shi akwai ababe da daman gaske wanda za su saita shi na farko akwai yunwa na biyu akwai gajiya na uku akwai bacci na hudu akwai cefane da duk waɗannan abubuwan za su saita maka shi nan ba da gaske yake ba waɗanda suke yin da gaske yan kaɗan ne a yi don ka ce kowa sai ke fada da shi malam sai ka wata maganka lokaci yasa ni yanzu na jalaye ni ba ni da abokin fada yanzu ni dai in fada da kai sai dai kai kai fada da ni kuma ba za ka iya ba mun gano wannan da kyau ko Allah madauke sarki ya sa mu dace malam ya ce wa fahimu min hazil qa'ida fahaman khati'an sai suke kuskuren fahimta mutanen suna cewa malam tindini ka shiru don me ba zan yi shiru ba kun gano wannan da kyau ku mota ta kwace sai ka tare gabanta ka batta ta tsaya ina fatan mun ga lokacin a binciki lagiretan da ya fashe a ƙasa da tawayin da suka farfashe da bolton plate da ya tsage da duk waɗannan abubuwan kaga sai a bincika a sayin da za a gyara haka amma san take gudun nan duk wanda ya tare gabanta ba ta ji ba ta gani sun mun kuma umuyin fahim la yarji'una jama'ar annabi kuna ganiya yanzu kun gane ma'anan al'ibrat bi umumin lafzi labi hususun sabab da irin ɓannan da suka kawo na cewa al'ibrat bi hususun sabab labi umumin lafz domin su cimma manufansu ko shi ne wannan yanzu wannan ayan sun kashe ta ba sun soke ta gaba ɗaya da duk tafsiran da malamai suke sun kashe ba abin da ake nufi ba kenan an gane wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mare cewa misali yanzu wani yaro ba shi anan da na istishhadi da shi ta dawo zuwa man da bukhari malam fassara man wannan wajen nace me ya faru sai ka gaya man dan katin ga bai kai nan ba sai yake ce man to ai ga abin da aka ce musu kaza ka zai ne dariya nace je ka nemi kasa dan albani ya fassara wajen ka ji iri ɗaya ne da abin da na gaya maka zaka ce kaza ne na ce abin da aka gaya maka a zamanin da ake maganan ma zamanin annabi da sahabbai ba ma abin ba shi kwata-kwata ya ce iya eh, ce ƙarya ka yi ma annabi ilaiko sai ga kasa ɗin albani an zaƙulo na daidai wajen sai ga kasa ɗin dr ahmad ibrahim buk na daidai wajen sai ga kasa ɗin sheikh jafar na daidai wajen sai ga kasa ɗin jisina na daidai wajen fassarinsu iri ɗaya ya ce kaga ɓata nassi don a cimma manufa na ƙarya na ce ibtali ke na cin addini waɗannan su ne almubtilona su ne ne timiya ya karo da su kun gane wannan da kyau ku na ce to kafin in iso wajen <laughs> kafin in iso ni ma ba zan yi fassarar da ya saba masu ba kuma shi ne fassarar da aini shi ne fassarar da na hajar ya yi. shine fassarar da ibnu yi, yayi shine fassarar da yi, yayi shine duk fassarar da malaman salaf suka yi kaf tun daga sahabbai har kowa zan iso wajen ai ai akan tafe kan is to malam irin wannan hayaniyan sai ka sa kanka kun gano wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya sa mu dace wannan misali ne kun gano wannan da kyau ko yanzu an gano wannan misalin za ga gani nan na san me yake ce masalla Allah madaukin sarki bai ce mai azumi kullum ba bai ce mai zakka kullum ba bai ce mai haji kullum ba a cikin rukunin musulunci sallah ne ya ce a yi kullum so biyar kullum ɗin so biyar kaga wannan akwai haɗari a cikin wannan umarnin shi yasa ana zuwa lahira ita za a fara maka bincike in ta yi wancan ɗaya-ɗaya ɗin a shekara za ka iya kiyaye su in wannan da kake kullum-kullum so biyar ka kasa kiyayewa ɗaya-ɗaya a shekara ma ba zai kiyaye ba iza gan nan na rantse maku da Allah ko a garin nan ba ko ina nike sallah ba na san me nake yi ba zan je in yi abin da ba a ridin ba an gano wannan da kyau ku ba zan je in yi ba na san me nake yi so na san san da Allah zai tsare ne mai iman hisabi wanda ya man ƙarya sannan yana can yana shan wahalan shi sai dai kawai ɗibo wani percentage na laifi a ɗora mashi kai kuma naka na nan jama'ar annabi kuna gane wannan shi za ka yi hankali in kuma dama sallan ka gaji da ita ko din da ka ga dama ka ɗora ta imana eh din da ga dama ka ɗana ta a <laughs> jiki magayi ba wanda zai hana ka wannan duk inda ka ga dama je ka yi amma ko ɗibo da zafi alabakin shi in gaje lahira ka ji shuru kanka tambayi kowa Allah madaukin sarki ya sa mu dace mala ya ce huwa anna kulla nassin ya hustul hukuma bi sababihi wai kowane nassi hukuncin da aka yi ma wannan sababin nashi ne shi kaɗai? wala ya ta'adda fil hukumu ila ghairihi kuma hukuncin bai shafan kowa banda kowa nashi ne shi kadai shine bid'an mubtiluna da mala ya kawo anan an gane wannan ko mutum ne zai aikata laifi ko wai zai ce wai suwana ma da suka yi fa suwana ma da suka yi fa kama abu jahali ne an mai wazi an ce ba Allah sai ce to fir'auna fa shedan fa ina ruwanka da kai aike litun zira man kana hayyan kai da kai ake yi ba ruwanmu da wani wanda ya gabata ko wani wanda ya kaza kai dai ka kiyaye shi ma wani wannan abin exactly irin shi yi a eh, sa cikin hukunci kawai al'ibratu bi umumin lafzi ai wani ba aikin shi zai canza shari'a ba in shi yi shi ma sashi a ciki an gane wannan da kyau ku kisa kun ga waɗannan abubuwar wajibi ne al'umma su shiga cikin taitayinsu addini ba abun wasa ba ne kuma har mutum ya kutsa cikin ɗaya daga cikin rukunan musulunci ya boris a ciki saboda wasa da addini Allah maɗaukin sarki ya kiyaye mala ya wa amma ha'ula'i faƙalo su waɗancan masu ƙoƙarin suka da ɓata nassoshi sai suka ce innal hukuma maƙasurun ala sababin nuzulihi wai shi hukunci ya taƙaiti ne ga sababin saukan inassin la ya ta'addahu ila ghairihi wannan ba zai taɓa kowa ba bi halin min al-ahwal duk inda aka yawo komo hakan haka nan ya tsaya yanzu wancan ayan ta shafi waɗancan mutanen zamanin masallacin Uba ne banda kowa amma gaji mala ya kira su a ta'inina wanda suka zo alhilatul jadida li ibtalin nusus kuma wannan bid'an almu'asirina na yan zamanin nan ne ko ina kaje zaka same su ko ina mun da zuwa funtuwa waɗanda suka gayyace mu wa'azi ashe su ma sun yi ɗan dirar ɗinsu ne ya zai gayyace mu muna zuwa sai na ga masallatai guda biyu ɗaya can ɗaya nan sai tambaye su tarihi sai suka gaya man ai gashi gashi gashi can dattawa ne ba sa baro mai wa'azi ba su baro mai kaza ko mu koma gebe muka yi namu na ce to to to to yau na zo garin ba za su gane ba sai ce a kai wa'azin firamare a garin za mu yi wa'azin a firamare ba zan wa'azi a darar ba saboda ƙur'ani ya ce la ta fihi abadan muka je muka gama tsaf sai na ce musu same ni a Zariya su duka da suka zo na gaya masu duk abin da ya shafi wannan abu na gawansu masu ba daidai ba ne da yake allah suke masu je sun rufe shi mun gano wannan da kyau kun ce ba gaskiya ba ne tsohon rubutun da na taɓa yi tun da shi na basu ci ku ji tsoron allah ko neman girma ko ba za ku samu girman ba har abada wanda kuke son ku kaya ɗin kuma shi ake jin labari har yau to me amfanin baɗi ba rai kun gano wannan da kyau ku Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu to shi ne sai mara ya ce la nassan wala qiyasan duk abin da suka kawo ba nasi ba qiyasi wa shannahul harba ala qa'ida suka hada yaƙi ganga ganga suka tunkari wannan ƙa'ida na al'ibratu bi umumin lafzi la bi khususus sabab a rakito nan a ɗibo nan a kai kun san Allah duk magana da ke son ka kare yau a duniyar na akwai dalilin da za ka yi amfani da shi wajen kare maganar ba wata magana ko Allah uku ne akwai dalilan da aka yi riko da su ga kare ai masu iya magana sun ce ma dalla man dalla illa ta hata hujjatihi duk wanda ya bata yana da dalili yanzu ba nan mun karanta da ku a cikin muqaddima a ka'ida ne na hudu ko na cikin almilal milal wan nihal an kokarin kare shedan wai me yasa bai ma annabi adamu sujada ba wai shi shedan shi ba zai sharka bane yi ma wani Allah sujada shirka ne <laughs> kaga ma zalla man zalla na ta da hujjati shi Allah kaɗai zai ma shi sa aka gwada mala'iku suka bada jarabawa sai shedan ya ci wai ai cin jarabawan da yi ne sai aka yi magana da kai ammi ba za ka gane ba cin da kai ba khas ne. sai aka ɗauko shaidan yadda karagan Allah yake a kan ruwa wa kana arshihu alal ma to shi ma shaidan wa kana arshihu alal ma sai aka aje mai ruwa a karagan mulkin shi a bamu da tra duk waɗannan abubuwa sun yi ba da lalle guda goma sha ɗaya kawo na kare iblis ba kuma a nan nan kaduna ma akwai malamin da fai kasa da yake cewa babu wanda ya kai shaiɗa ya kai fir'auna imani ma ku ne ba ku gane ba shi da yake ya gane kowa Allah ne shi sai ce ana rabbukumul a'ala wai ai annabi Musa da Haruna su ne suka ci gaba da shiga da fita sai da suka bata alakan Allah da Fir'auna shi yasa ga Allah ya ta surutu a cikin Alkur'ani yana sukan Fir'auna yanda ka ji haka to sai ka hana shi kuma bai da mabiya gano wannan yanzu wancan da ya ta surutu ya ta zagin Allah cewa annabi ya da za su tattaka manzan Allah ba su da mabiya wai don Allah mabiyi shi ne mai eh yanzu ba ka ganin din mabiya ne ga sunan ana da su za su dogon layi tun daga sabon gari har nan ƙoban doka wa suke zagi matan annabi sarakan annabi abokan annabi khalifofin annabi wanda ƙur'ani ya sauka suna nan su ba ke zagi jama'a kuna gane wannan Ni yana son mutane su natsu kuma hankalinsu ya dawo jikinsu su gane cewa kabin nassi don ka zauna lafiya wallahi al'azim ba dan wai ka birge wani ko ka ba wani haushi ko wani ya maka dariya ba kai ka kara kanka yasa a naga mutum ya ce yana bin shiriri ta irin wannan sai hadisin arba'u ne tunoman hatta ma ya kunu bai na huwa bai na ha'illa zira fa yasbiku alaihi kitab wallahi la abin da ke kara roman kenan yasa kullum ina roƙon Allah Allah karkasa wata talalabuwa ta jamu mu canza daga yanda muke ai ba farkon ba ƙarshen ba nan malami ya zo mana wa'azi nan da asuba ba yace matsalan ba farkon ba wallahi ƙarshen shi Allah ka tabbatar da diga-digan mu yanzu har gaba ma Allah madaukin sarki ya sa mu dace misalin yayi kun fahimta ko sai an ƙara wani to ya tsaya haka sun mazadutti na balla mara ce sannan suka ƙara mataɓan ruwa taɓo ne waje ya caɓi an ce ya za a wuce sai kuma aka zuba duru ɗaya na ruwa kaga zadutti na balla sun ƙara mataɓan caɓewa faƙalo suka ce wani nusus <laughs> wai nasoshi la tufahamu ba ma a fahimtar su illa bi asbabi nuzuliha sai an hada da sababin saukansu ne zaka gane su wannan banna ne na gaba kuwa in haka ne Kur'ani ba zai zama wanda za aiki da shi yanzu ba kuwa ya zama iya kan yadda a taura da linjila suke kenan mun gano wannan da kyau ko ja annabiyuna bil ayati fansaramat annabawa sun zo da littattafai da mu'ajizozi tafiyan annabawan sai suka tafi da littafansu amma waji ita na bi kitabin lesa mun sarimi kai ko ka zo mana da littafin da bai karewa ba lokacin da ba zai zama ɗan lokacin ba kullama qalal mada jududun zamani na ƙara tsawo ƙur'ani na ƙara zama fal ɗanyayi kun ga wannan da kyau ko? to shine sai mala ya ce fama lam yakullahu sababun nuzul ma'ruf to nassin da ya zo be da sababin nuzul sananne fa sai suka ce fala ya juzu ta tabiqahu wal amalu bihi bai halatta ya aiki da shi ko dabbaka shi ba ninke shi kawai bid'an zai kai zuwa ga haka ai ana tafe ne ai ai duk mutumin da ya zama be da alƙibla ko in ya ga fatawan khawarij ta me zai dauko in fatawan mu'tazila ta me zai dauko in fatawan yan shi'a ta yi ma zai ɗauko in waɗannan almu'asiru na almubtilu na te masu su ma za su ɗauko su kawai ‘yan ina ta more ne ko me za mu yi mu ba da haushi ko me za mu yi mu birgi shi ne kawai Allah ka mu da fitina ma an anna aksarin nusus min hadal bab kuma kaga mafi yawancin nasoshi ba su da sababin nuzul ba su da tara. nuzul sam kashi 99 Nasoshin ƙur'ani da hadisi ba su da asbabun nuzul ba su da asibabin wurud to sai aje ƙur'ani mala ya ce idan fayyaji ba alan nasu an ta fi kulle zamanin sai su ce to abin da ya kamata a kowane zamani malaman kowane waje su riga hadi fi a haka? wajen tsara mutane hukunce-hukunce allace tunasibu asarihim wanda ya daidai da zamaninsu bi in nazar an alkur'an ga yadda suka lura da alkur'anin constitution kenan constitution najeriya kenan daidai da zamani kur'ani zai zama new and the old testament kenan yadda bible yake shi ma kur'ani zai zama za a zo maka da nassin da ya tabbata magabata ga abin da suka tabbatar sai a ce maka wannan shirme ne ya saba ma hadisi ya saba ma kaza ba fa hadisin ya saba ma ba fahimtansu ya saba ma mun gano wannan fahimtansu ya saba ma yanzu ba nan na kawo muku nassi ba annabi ya ce man ahabba Allah man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ahu wa man kariha liqa Allah kariha Allah liqa'a ba nan muke karatun shi ba duk wanda ya so haduwa da Allah Allah zai so haduwa da shi duk wanda ya yake haduwa da Allah Allah zai ki haduwa da shi sai waɗancan mutane zai zuba ka rigan wuta sai rataya ka je ka bindige kanka ka bindige jama'a ka so haduwa da Allah Allah zai so haduwa da kai ma'anar shi kenan amma duk wanda ya ji doron kalman haka zai fahimta ko ba haka zai fahimta ba amma malamai sai suka ce me ake nufi duk mutumin da ya zo gargara zuciyen shi da rayuwan shi je yana son haduwa da Allah to Allah ma zai maraba da haduwa da shi wanda ya zo gargaran mutuwa ya damu bai san mutuwa bai san haduwa da Allah Allah ma zai ki haduwa da shi shine ma'ana hadisin in ka ce ka sa rigan wuta ka je kashe mutane kashe kanka shine ma'ana hadisin to za ka yi da hadisin da annabi ya ce duk wanda ya kanshi da wani ya kashe kanshi da wani abu za a azabtar da shi a wuta da wuta kan to malam ba fa karatu suka yi ba 'yan shi ne aka ba su nan mai tsumman mara tsumman iyakansu ke nan fa kun gano ba su isti abin nusus ba kawai sun shiga cikin harkar da ba nasu ba wani za ga ɗan arabiya ya je karanta bai ma gama iyawa malamin shi ya mutu shi ke nan kawai an jima sai ya naɗa kan shi ma malami ne kawai ku zo ku zo ku zo ku zo a biya muku in kun ɓata babu komi Allah madaukin sarki ya sa mu dace Malam ya ce fahim yuriduna tafrigal qur'an min muhtawahu su abin da suke so kawai su watsar da alkur'ani dangane da abin da alkur'anin ya tattaro wa ja'alu iyatan fariga sai qur'ani ya zama buhu ne ba komai ciki kawai kai ne zaka zuba abin da ke ciki in ka ja aya ka ba ta ma'ananta in ka ja hadisi ka ba da ma'anan da kake so ka dora mutanen ka kuna ku yadda ne eh to in dora ku akan abin da ni na fahimta na yadda da shi wani ma dan tattara naka su ma dora su akan wannan wani kai ma dan ja naka dora su akan wannan wai wannan ne za a mai da alkur'ani da hadisi da kuma fatoyin malamai an gano wannan da kyau ko in ba haka ba sai ka ce to na ji zo ka ce kana bin qur'ani da hadisi a bisa fahimta annabi da sahabbai ko eh zo wannan ayan ga ya man fahimta annabi da sahabbai ta ba shi ginin ba gaya man a zamanin da umar ne fa aka zo da wa aka zo da wani yaro makaranci ne shi yaron yana da kokarin karatu sai aka ce za a sa shi limanci a masallacin ƙuba kun gano wannan sai umar ya ce ba za a sa shi ba ai ya taba zama limamin masjidu dirar saboda ba za a sa shi ba kenan na umar ya fahimci wanda ya taba alakanta kanshi da masallacin cutarwa ba za a taba sa shi ya wani abin arziki a masallacin musulmi ba an yi wannan ko ba ba kaga fahimtar sahabbai ya nuna wajen wajen kyama ne an gano wannan da kyau ko Allah da ya kiyaye malici wa qawalib la ma'ana laha kuma gansu da wasu kugiyoyi wanda ba su da ma'ana aulaha ma'ana maqsurun ala asr tanzil faqat ko kuma za a baka ma'anan ayoyi da hadisai to sai a ce ma'anan ya shafi lokacin saukan alkur'anin ne kadai banda sauran lokuta waɗanda ba wannan ba to irin waɗannan mubtiluna da suka bayyana a zamanin ibnu taymiya kaga su ba yan bid'a ne kai tsaye ba su kuma ba munkare suke irin abubuwa na in su ko ba mufsidi to kaji su kuma mubtiluna ne to suna Ibn Timiya ya yaƙe su da wannan makami na shi to shi ne za mu fara karantawa ka ji irin yadda ya daren musu duk wanda ya ɗauki irin wannan aikin ku ba zai taɓa zaman lafiya da masu irin wannan abun ba har abada kuma zan ga yadda za a zauna lafiyan in ga ce to ai ya kamata a daidaita to ta yaya za a daidaita za ka basu ne su ci gaba da ɓata addini suna ɓata nasoshi a ci gaba a haka ko ko ya za a yi gyaran jama'ar annabi kuna gano wannan da kyau ku Allah madaukakin sarki ya tsare mana imanin mu sakamakon kurewar lokaci zamu saurara anan nan muke cewa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum